وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ribanda kan sabo irko tabaraka wa ta'ala sai sabi kan fante sabi kan anan gabon sabunda inna sujinda halna sidan irgin funaga kan ta irko dia muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ya dinno da annabi windo bore da annabi sahaba da tabi'ina da bol kulka yonni gan kalkan do ana wato ina ran fo da alsalama tare koyon kan irko tabaraka wa taala an riya madda irin makel fo ne an dunyara da sabu aljanna ra irko mu inda wal kujo nan da aljanna irko tabaraka wa taala na masalul fariqaini e jama'in ka i wani himka sena isifo kanti kefiri da ke mandiko i wani dedan da asimakal qal'ama wal asami sanda lutu da dano haza misul kafi wanda gati kafir yasa wal basira wa sami da diko da mako haza wanda misul mumin gati kiman duko yasa yin ko borehin bore ga sabal fo borkan adana asima da boro agama agadi borin ko ga saba la isa saba mai wala hal yastawiyani irko gohana na hal yastawiyani yalla kurehin ko ga saba masalar da ya daga. boroho si ma asidi boroho ga ma ga di hali ga saba dai da niga layi si saba mai wala to yi di na arsilam wanda cefe si saba ceferai ti bore kan da na ilutu arsilam e ti bore kan ga di igama bi afala ta zakaru na yalli fona karan si wazuta karan si wazuta wone wora wato riko tabaraka wa ta'ala ne wani kala arsalna nuhan na inna dewtarete ko annabi nuhu inna dewtarete ko inna donto ila boray ga ir na annabi nuhu donto koko annabi nuhu ɓorega ina nuhu moyo se gaffar noygena sen mi famola inna te ko nuhu ga kanti anni wala anni gati bi annino nuhu mo ga boray se bi anni lakum aywo se nazirun wazu na mubinin kan wazo ga banga mana nuhu irkona donta kana ma ko ci ga bore sai ka wallahi ga wo mandigal humburan di kono sai ka humburan do ga banga kanti yi ka kono e fo gana nga ka kayir ko tabaraka taala ganona zama nuhu zabana rano to gano sente im ay fo gana kamar ganda irko nuhu zabana na sente irfa mala nu mani sai allah budu wo war gana hay kul illa ka dair ko nuhuma ciisamane inni akhafu alaykum ayo ayga hambur worbo in abottu geyrihi hala wonna eɗi ko teno fodi ko gana kate koyi ayga hambur worsa azaba yome zari gursugue alimun kanga hen sika door molimum fi dunia wal akhira gursugue kanga dorsa andu ñalada allah harara nuhu to nuhu koye domo nuhu nanga ɓoore so wonmo beyi ay wo diyow nokkan ene donto karanga wo kinami da tolnandi gamo ine ayibum mbode wor inde wor in irmo sey kul gan ka ko tabaraka wa taala war ga ai da wor kul za mu bai kan aymi ki worse ka aywo ga hambur worse hadde onayi fo gana kammante irkoy ga hamburo sa zaari gurjege kanga beeri kanti keyando zaaro kanu tonani fa kala almalau allazina kafaru min qaumihi al mala'u allah worɓe reddinne allah zenigey to kafaru kan cefal men kawmi nuhu ɓorera ina nuhu semanaraka illa basharon mesulina hiriya wallahi sigi dini nuhu ni o ɓoro deno ircine wala fodolola ka alayna bagi cara ku seni se ir bon matangete gete diyo matit kogete kan ɗon to kanemi tono ndirga ni a ɓoro deno ircine ni sinde bagi caro fo kul kan ir sinda mi sinda bagi caro fo kul ir bon hay wa na raka ishe gidi ni bumbo za zati itta ka bore kan nan gana bumbo kan yaddansa yaddan zai na kama da kalbore din na hun kan gaida a razil na irbor kene muna goni ba na bumbo a na irwan bor kene kal hakatin sanda sa kai wala sa kifatin da jare jare famala ina jare jare da tamita kaidin dar bore kan ga ayo sekata ina bore din da na goni ba na bumbo nufa ma bore din bin na badin ra'i da bare ga yansu ga bangai gumu ga da bare o di ma bolka ga selin yi sai ga ta sadin da kaman ta tafakkur fa ko tara <laughs> nufa mala iro kan ta bor hen ne yasin ga ta sema bore kan zani sai yadda kan gana za don inda gorare borke na wannan jara jara wannan saka wannan gaiwo di ma sai kuli sai ko tari ta hinda ka gana no woodi seeno bore kengoni bande mum bo boro kewne wona woni e mbino mante kal yaade mon lokkocoode boro kewnenogo nu bore wenogo banna amma woodi mante kal iri ko tabaraka wa taala aladano ɗufamala iri ko aladano annabiyamma de diyo kul wadde kana annabiyamma samba walani diyo samba to boro jine kanga gana boro yala fantena ɗufamala boro kewne kewne kañum sinde he kul gayno gigana ɗufamala <laughs> imsuɗu ko funduɓere kon ganonoga so wodir ko ala dano idi wala asilamu tare za sintinga zir kodi a sallah alih sallam bum bo ɓore kan sinda gabino sintinga gana soy ɓuuro miyon salmanu fati bilali habashi on ɗi famola kan sindayi fo to yaadi ndeno nuhumo ɓore kan yedda so za sintinga gey to ɓore kiina o seno a ɓorɓe rene ay nu a walla bagi fo sin seyirga bo iri woke walla iri monte haɗa irga dikkani o ɓorde no ircina waɗi bonna ɓore kan goni bande bum bo iri ɓor keneno sanda gyare-gyare da sakai gai kan dabari ga bu dabari ga nodin da bu nai ko salin si gade da dan mun da zan salin si tan insha Allah ya kana nu so man nara lakum irsi ga di warsa alaina irga min fadlin bakchar ko no si ga di warsa irga fastai kun bil ittiba kan soko fa gano mu wajibi min na ga to irga irsi ga di warsa hay fo kan gana war mu irmor gano mu wajibi irga warsin da bakchar fo kan gana irmor gano mu wajibi irga hay bal pour seɗɗo nde zunnukum kasibina irgogo tamam tayri no bumbo ne <laughs> famola hidda o risala tara kani gogo cekkani nan nan donto ɗin irgogon tamanigo taari bo bonatade aynigo taari bo bona ne famola نبي كومه معه نه كوم نه بورينين نه مرق سيري ده في الكتاب السنورة زمي من كان زنكم كاذبين إرجو قتام ما تاريه رو يادينغ إن نه بوري مرقون ده نه بوري كان كمان نه ديني مرقون ده نه سنورة إفهم بلا قال نه نيس يا كومي هاي بوري أرأيتم ورقة لا باران دي إن كنت ديت أي نه على بينة أي قبانجي ومبو من ربي أي كودو watani akan akan dai salamatu suji kanta annabiyan mutarai min indi gahara annama fa am yatu wodin tugu alaikum warwasa warwo ka ka tese da dabu warsa man dia ifam wala anulzim kumu ho yalla igi ko til sandi kan warma wo kai da ta zama yi wo irko ke da ke irko ka tese annabiyan mutara gado hare amma ana tugu warwo se warwo mandi wode aigi hin ko til sandi kan dole kalor mata wala ai sin ko til sandi kan warmata ifam wala او هرنو كه ايركو نو كنداي و سه ايركو ني مو فيرا سه اي دي اي گو بانگي يوم بو اكن دي سان نبي مو تري گهر ان دا بور و سورو من دي ودين اي سين كو تل سان كه كابو نفامل ال هالي گو انت ور ولا ها سه كاري هنور گه تي كون نا كو ور گه هيرو كور گو كون نا زما اگو تو گور ور من ديا الله نكدر الله اي سين كو تل سان كه اما اي و تو نا نيكو دي تو نا دي amma ay sin ko tilasandi kada kama zama wodo irko na dabu warsen woro mandiya marka irko na fere ay sai da bore kan manda ai woro irko na dabu warsen ya dinga irsin ko da kama gabir gabir nuhu ne ya kama hay bore la asalukum ay sigor hamu alayhi diwtara tonan dona gobo malan alman korga no isab diwtara ke go tonan dorga ay sinemo ay sigene no da bore yedde kalbor me bana bo a a in ajiri aibanan do mo bara kante sawabi ay sufura mo bara illa kade alallahi irkoga irkoga no ibanan dogo ay sige banandi ke warga so kormo ne banando dor cimandi banando nogo tin worga wosono sige mandi olin banda wa ma ana aimantemo hal lazina aiki bori din gare a manu kan mandi kama amattanimar korgoga yamadda kana mi gare din ay siboridi gaare mi famola jam ke fo ikanuhu dono ine nu sennima ganji ma gari gaari kangoni banda jare jareyde sakkaydin mi gaari kekkani banda dan ni gaari kulel gangana amma iro haawi giddi irimi ka gorko mor gande boreydi ni majjide sara o faami sono sola o wodi se jare jareydi walla haawi giddi ndemi goro majjide sara amma danga ba nimi duuri kunnimi gaari ke direndin ɗo danni gaari ke direndi kulel ka gorko mor gande ni wata kande makka boreni ca annabi sa sallllahu alayhi ina annabi se soybu won bilali won salmano kul da annabi ga bagay mi ka gor kamar ganda ami gare ki dirande wal binna mu ka gaisa zari kan gai hin wonno zaro subu zaro gai mo gai bore hondi wonno gai wo gai de ha gai de gai mi ka gor charbande gai kul go majlis fola annabi jar ina zami ko fombu go mono hay kan hewe bu mo feju kundu he wonno goyga <laughs> ni famala to wodi no nu bore moji ne nu so wallahi ha gir wodi fa go gir cekka amma bore kan jin kan gandi erse mbawimi di ndego goto nijeer carla mi faam wala yaani gam mi gaareke ɗeɗan ndi watto ga erke cimandi ni duni so manay wallay man teɓe taari dille jina haalayge boore ɗin gaare amono kanci mandi sam inno hum geydi boore kol gonnemi gaare din mula kura bi ge kuɓeyde gey ko kayanno hane fo jasima agi bana mo ɗigo kigo teso fora wo yakuse lamu akoyo ikoyoge di semo min masdalam bor kul kenni toñene andu ñaara kali ko se borase famol o to ruddum kali ko debol kul kanni gaare mi famola son de ni gaare suba kendoro i koyo gaydi ise mi famola bor kanni to ne kanni wo wol bora ce ciki gaare walla i koyo yo ban borase suba kendoro yadi ngay wo shi wodinte annama walakin sikki ainuhu arakun ay di wor wo kamun bor won dena tajahaluna kan yonga jahilay aqibata amri ko misa sa kokoro mata ka wodi waɗi ga go jahilai. mate kanko usuga kokol wasa woodi ngenalgo jahili wasorgo wodara nuhu ne newo yakkawmi heɓore to manyan surni meydeti ɓora kange faama minallahi irko gurrigaga bore deyna gare. gaare ɓoray kolgo nemi gaare dai ni gare de irko goge gurriga kendore i gaare yono sabbeyra ite ɓora kange nodi la nasilli ba ko kusese kange faama yaɗi gay sigare afala tatazakkaru da il faut no karansi tawasu wone wora odin bana wala a kullakum ainu ay sina worse in di aggo ayɗo kasainillah irko banque magasin ay sina worse irko magasin ko ayɗo ni famwala ay si wodin ci worse zamine de di wono de fosse carte que banque sigu zumba bande ni fam wala nuna ay sina worse irko magasin ko ayɗo ni fam wala wala inni ay sina worse ay wo alamul gebe ay gi tugante be mo woy sa ci worse wala kula ay sina mo inni malku ayo malaikano ay si wona ci bal ana basarun mislukum ayyo borono workina mat ko wona ceeda ne famala ayyo borono workina wala aqulu ay sinemo lillazina boreydin se tasdaru ayunukum kawar moye gogi dokkoreydin ay sine boreydin lan yutihumullahu khayra irko sino gomni ne famala zam gay wodo boriyeɓe bawi ko allah ara isiɗo ko mata kigo tabanta wonne ine bawi ko allah ara tabanta sena deno ne famala to ayi woy sine bore kormoy gogo dokkore kor sigi himande kulo aywo sina irko tabaraka wa taala sino gomne kendor mi famola allahu alam zamir bi ma an anfusey kango e hundere e hundere irkonogaɓe mi famola inni aywo ya dinga in kuntu zalika deyne wayno kulki dai arata ko banque go wayido deyne ayga ittugante bey deyne ayi malaikano malaika no wol deyne kan war kan go dokoye irko sibana daye kudi. Ya dinga ayi mola min zali ay go bori kanange bontoñora ifa mola ayi go bori kanange bontoñora Kalu ine ya nuhu he nuhu nam kalu ine ya nuhu he nuhu kala jadalta na hakika ninil yanje gumo ni kako gumo fakasartana hen saga da jidala nani jidala ni yanja nina babande so gumo fatina da irse bi mata idina haya ni gogo wadi seketun gurzuga din kanni nagidu idin na bagumo gurzuga muso be ka in kuntu dente mina sadiqin kinan goci harir fi nisannora ifamala da dai nige cima sannora kul gurzuga muso be kika ifamala qala nuhu ne inna ma mad kam misabaran da yatiku yatikum bihi allah ifamala ga wa korgo ne di irko no kanda montaino kanda inda ma kanta yati kum aga kanda wasa bihi gurzugadin allah irko no kanda insha da ba jilihi lakum girko ba gurzugadin ki handon warsa gano ga kenda mu kanda wasa famala fa inna mur gurzuga mi so ilaha tabbati ko ko gala ilayya man tainuhu gana babo famala man tainuhu gana babo dama ge wo ina nu sa han saka ge kako anan ge yanja gumo wodin se anan ge yanja baban gumo gurziga addi am sobe ke ka go ci ge shaw adda aga ci masan nor kul gurziga am sudu gunda am ka sonda nu ni sa kika burakan ka da gurziga irko no kanna da ba aga ci handi worse ga misada tabbate ko ko ga man ta gana go na ma da ka warse mo ma antum war man te be mujizina halu ga te yana ko ai bi fa'itina la halu ga ko ga yana go ga da ka warse kul warsa na ma nu ni nu nusi ai kuna hanna ma ma ke go ta warse wala yan fauka sai kul su warse worsebo in aratu ba yi ba anan salo kay kun hanne warse in kana la dirko bon yuridu gam in kana la dokir ko te yuridu ko go bon ayi go yoko gam wadarande famala ay kun hanna ke go to kun na sen so worse ba de ay bon ay kun henne warse dokan irko te irko beri gilman tara irko go bon gam wadarande ya de ay kunan nay kun na sen so warse famala wo zamir kodi rabbukum worko ono ha do mo no goriyeti or buwa banda. qala taala irko tabaraka wa taala ne amdin balno ana bal senno de ayakuluna makka cefere mono gogane iftirahu annabi nono qur'ana dumbu kaga bongola kulmane annabi ini iftaraitu de de ayno goga dumbu kake bon here fa alayya ijrami wodi dumbu de zunuba goyga daido na guna gonne irko kana alhali ga ido nago asigin irko do dinga tala taro ke gotere zunuba ga ga asor gune <laughs> ba mala wana bariun manisa age ga mo min mato jirmuna ko gogo bo zunuban din dadi ay ga barre na ga kanti taro kor gogo te ke qur'ana dum be sine ke kana ino go kay bonga din ay ga barre na ga hay fo ba ay ba ay no go kay bonga ay go ne irko do na go hun wodin soro gun wodin talo sikale ga ifamala wo huye irko tabaraka wa taala wodi itirad na te nu bori senrana go sene ka berka ka makka bore ifamala irko ne wo huye inna wahayta ila nu ko annabi nuhu ga annahu mad kam misago da irko ne inna nu se lan yu min min qawmika illa man kada amal wa bay asiki mandin bore ko no hon ko ka dabon kan ben kici mandi nu jar bandaka ta jiri zango agga da wogo za nu go jiri wata cinar ko no diyo tare zuma na bamu nuka ka ce nuka ka kake ko tawhid ga kadde jiri zango agana woga alomoro famo da, a tawhido hinne a ce wono hinne jiri zango agada na ce famo da yam ndu alomoro bum bogo be jiri zambor fo bor ko di kan jiri zambor fo do wogu bu bono no wute <laughs> to nu ya de irko na se bor ku su man ne bor ro kadde bon kamme man don na wodin sa fala tabta isma sal ham ko ne ima da wo kan ɓoray woto yafaluɗi go go katun serkoki go tede ode musin alhamandi na a toggeme ɓor kan cimande cimande ɓo kamma cimon seeka cimande fadale wose nuno kamba samba ko da ɓe kawli sanna kane rabbi la ala alal ad dayyara innaka in tasarhum yudulli ibadaka wala yalidu illa fajira kafara ni famɗa kada ko suratu nu tolandoɗi ɗam nu adduwana kan nu tey sekene irko musina labo banda wo windiyo irko musana ceferse de yar tanga windiyo windi keni jo de irko musana ceferse labo banda wo irko tabaraka wa taala ana ana nuhu ja adduwa ta wa kala irko na se bahal gurzuga kajina ane nu se wasana il fulka masobe ko koytehi bi ayyunina iddi e wala mu ko ke hiyo tay irgo gangu irgo gam batu girmoy mi fambala masobe ki hita irama ni bore irgi gurzugai no da harin irgi gurzugai da wose mo cende ke te hijina hala ga ka mi famola yomo ine hiyo kuwono agato kambakar wako mi famola wo adduha hiyo tefe wono agato kambakar woygu a tefe wono a kuwono bene here yacino sanda tun kesiji yacino ine kambakar woran zan o a hewa kuwono yacinna mi famola bor fo mo na aku wono mantikal e zambo e kambakar zambo fo de kambakar zango en kan ina tefe wono kambakar zango wuddu ifamo o kele gere dal bor fo ne sen sala kamanti akino ina hiyote ina te daga hinze charbo daga fana daga fana daga fana daga hinze nin ta charbo fasofula ganda wono ke lil hosi ina ganje hamina ga danga e gama wono mo ina te osiba hoge da hawa me da hawa me ge na ga danga ifamala ganda wono asufula galil uhusu wasibai wal hawami ganda de bakango hal ganda ay kankati hogay de ganje hame de gangamay geyno gwara wa fil qusta ina gamo wono wode dabbe da almane almane kirkoni annemandi kanti hinci hincinde fejinde hawo gayno gwara nuhubum boda bore kanci mani kamar gano no gayno go hal beno wono bo ngo huwa etaze hinze ni hiyote ni fam wala to lati irko na mu tehi annabi nu irko na ama temo mo gay ya ma gay diwondo dan gay botu kan gay go ga botu nu yesa saji fimbara no go no kay siga bata ma lay fogo fata nu go gay yo tenode dibi sunu gay gina sa sirta na jara bada an kana nabi so yan ta se cer ban kan ni wa annabi amano nu go yo te nu mane irmo ga ko ha hara an kana se gurzuga ka wor se wor yole irmo go ir yol kul irmo go ha hara nu famalam irko tabaraka taala wasu, wahayi na dir ya marabon bo nimi hiyo ta iri ya marabo iriko na sa amma wala ta khatibni masilan da ifa nu fil lazina bore dilla mu kango ge bontonya ifa mal bitarki ilakin kanti wa da kan gurruga kai sai dai gogi halaki masilan da kan en fede mishi gurruga ifa mazam innahu geedi mo be mu goro kunu ko won igi yolendino ni bore igi yolendino ni a wokke ge ban ga cende de ken hiyo ta gari. dai yota ke ben gurzuga kai seno da gurzuga kamo nimsi nimsi selan dai kana ai ai ai faida ai si gurzuga to son sonko wasnal fulka nuka ga agogo hiyota sajora kulle ma marra alaihi mala'un wa da kulkan jama'a fo ka bisu nuhuga min qawmi tun aborai dilla sakiru iga haharano min waga iga haharano hiyo ta tawno din maga mi fambala iga haharano zam ite son ay kango gi haharandi ina to ite won kan agogo te gure kare non kan harshi bora gogo ite aga harande mi famala wali te won sai nan sihi be bumbo wali sihi be bumbo sai na gogo harande wal ha igi hi be ba amma saji fimbir kan borgo hite won no gogo harande mi famala won sai ni gnu ha harande nu mo ni sa fa inna naskar irin irmo ga hokor ha hara <laughs> mi famala wasobe de ihin kada afode sigo nu hahara danga igi hibe sa joro ki go gi yotede woni sigo haru wala ha isi hite isi hibe de sigo diga hara binta gasel kono kullu ma marra alaihi malun wa kul kan jama ka ka bisaga min qawmi aborer sakhiru iga hahara na min waga qala nu mani sai inna naskharu ifama o in qala nu qala nu gani sai inna irmo naskaru irmo ga hara in fama la فإن منا كتب فإن تسخر والله فإن تسخر منا ددي ورها هارا إر to fa inna irmo naskaru minku irmo ga okar kama taskaru markan da wargo gir har songo izan na jona wadu kul kir konir hallasi o garrakto ir konor yolandi kul irmo gor har hangiana wa sawfa masa warga hawkabe nuna warga hawkabe mai yatihi borkan aga ka bora sa azaban gurziga yukuzi kanga bora ha wanda za an dunyara warga hauka be wai hillu alaihi da borkan ga ga zumbu azaban mukim gurziga dumanta warga hauka be inda walla borkan ga warga hauka be borkan sa gurziga ka kanga bora ha wanda za an dunyara da borkan gurziga ka sa kanga duma ga za an dunya ko Allah har da mai iriko tabaraka wa ta'ala na hatta iza ja amuruna kadde nu to gayyo tawna ka ben iriko ne ta iza ja amuruna kadde iri ya maroka bi lakin di halaki wono zama iriko ne nu se alama ga e haro hala ga fatta ni wonde buru ton won cem bodin kira gano ga me masaka fatta mi famala wando buru ton no ton wono cem bo no haro ga masaka fatta mi famala gasana wato kan fara tanuru masa cambo cira amma a furu ka fa har furu ka fata wa kana zalika alamata linu wodin ta alamun wasa warfon mo ne kisari ne aro su zale fo zale ze fon bandi fon kango ko gei ndora gei no to saji fora ina hango ize fo dan kala bo fon ina annabi amma tari ko mo ne na na hargi fo ta kanga ngenga atoka hango izo dogo ka haro bulle ko fata yamu <laughs> ne ba mala gasayir kono hatta isa a amuruna ka ya amuro ka bihilaki kanti halaki ono o fara ta nuru masu kyan cura furu haro fatara o kulna wato ka haro ga fata In ne nusa imal fiha musambu hiyo kandi dilla in kulli zawjene none hinka kul isi ne ne hinka hinka nibamola musambi hinka hinka ago kissara ine annallaha irko hashar li nuhu irko morgu nuhu sena lokucode ikanti kanti da ɗe cirey ikanga kange da hawa meno ta kange falam gande bon iri koni kulmorgu nuwo seno fajala nuhuru yadirbu agada ke biya de da kabe hinka kabe hinka da nago ko samu kadin hiyora goda ka samu kadin hiyora ni famala kullu no ne fo kulla fataqa yaduhu al-yumna ala zakr wal yusra ala al usra kabe hinka ka go kabin aro abada na ga sam kadan kabo yo ma abada wo bon na kangena na samu kada ni famala fa ya mulhu manumi borin ka samu kadin hiyora irko na musamman kadin hiwa ana ganja hame kul morgase da kira inu gode ka sambu kadan hiwa gode ka samu kabin aro hay kul se wa kul kala huro da huro e, kira ra kabun aro kiro aru na gudu kabo kiro wo na gudu da huro hoge ira kabin aro hoge aru na gudu kabo hoge aru wo na gudu a ago sambu kadan irko irkona wahalaka dan nufa mala wa azwa e, wa halaka dan bore ne madan sa ni hiyora hay kuli hinki hinka saji hamena wa alaka dan bore kone kantin wanda fa danga izi hinza mi famala zama ize wanda hinka nase da iza taci iza taci din ifa kan sigana kanaan kanaan ga dan ganya kul cheferi wanda mi famala ko bora kanti assalamu gano gonde ize hinzade kanti hamun da samun da yafis mi famala to ga nase wa alaka dan ni wanda da ga ize samu kadan hiwar illa manka debor sabaka lel kawlu kayr gurjuge sanno jin boraga minu ka tungiga bi hilaki de borala huwa gadi ngati zawjatuhu awon wanda fa o wa waladihi izo, kanti kana'an bi khilaf sam ago hoda sam wa ham ago hoda ham wa yafis ago hoda yafis ni famala famala borai wo nuhuni sambu ham da ya da sam da yafis dan genyongo nuhuni sambu dan gay wande nuhuni dan hiyora Iza isaaru hin zokul gonda ngey wande mi famal ha mo gonɗa samo gonda yafisu gonɗa nde i ña i kul i nuhuniden hiyora kan an da nge ña geyno gey wo ke gurdegaaɓe goy hay kul kanndu nuhuɓoore cefere kulge ɗu kuldu gey mum iri koyno toon ko na to ni wande ɗen gey ise de wande mi miɗen hiyor kamar ganda gañje hame man amande ɓoore kanci ko ne gandi mo al bor fo kul kanci de ni alborade wande massamu kaden hiyora ɗi famoro o ma aman ma aman cimani kamar ganda mo illa kele bor keniyo fo naadu kele bor fo ne kanu te sittatu rijal al bor iddude an woni sawanda ngay wande <laughs> no fam wala <laughs> o kele bor bo mana jami'u man kana fi safinati bor marganta kul kango nu yor samanuna bor wakude anu yor ni sufum bor e bor wota ca rijal al bor ko woni sum bor wota ta ni samo bor wonno ya dinga ba bor tan jama bor bor wakude ni ne go yor adama zikke bor woyta caal bor wonna bor woyta cabo borona kala nu isa aru hin zago bo dange wande mi famala nu za bana ma me bor ka dunya anabi nu binde wato ana bor ana hoge kul ana ganje hamede ciure kulani samu kadan hiyora wato ana ga bor we samu kadan hiyora wato ga bor ke ci man ke mar ganda e kul fur hiyora mi famala wa qala nuhu wato ga annabi nuhu ne wa qala nuhu annabi nuhu ne sai irkab fiya wa karu hiyora hurwon si gana irkab ifamala wa karu fiya ba motar ni guri irkab ni gana ifamala wa karu fiya hiyora bismillah irkon mayo no majrahi yogo zurunda ifama majrahi yozra wa marsa da hiyo fandi wono kul bismillah irkon mayo na gata irkon mayo no hiyogo irkon mayo no fandi da لون زم إن ربي أيكولا غفور يا فكون رحيم سوجكون أيس لم يولكنا لو كان غيركم من رحلة إيرو نفهم ولا أنا بقول كم أقول كان كم أنا كم أرجعنا أنا جم مكار زم جيت بقول كوكورانتي ganda wo hawase kande ganje hamayda hayo colini sobe kadan ganda onora to mata kan adamese nuhu da bori kanci mani ka gaini da ka beno onora nuhu na yima kawar irko ma yono yogo zurunda irko ma naga fandinda ana zama ga ko mandi kal yafa kono suju kono donc amalan ge halaki ibindi huri yoro hiye hiyo tajribi ha gogo zurunde fimoji bonde walla kal jibali sande de no bonde goda firtu fay beno ko walla wal azimi de bere kande igo bonda go ko be nangi ko zai tondi bere wonno wana da nuh nu cha ibnu gayzo kanti kanaan kana isoto fi moiselle ago ganda nu wonkigo étage obo no no ani iso honne go ganda izo sihi yoora iso tare bakaro tora nu ne yabbu nayi he e isia ne ɗi akana yabbu nayiya he e isia danga bakaru cewonna ana erkab ma ana ka kawr kamar gande ri yoora wala takumus ko kete mal kafirun kamar gande cefere قال زونا سأبدا سأوي إلى جبل أي وجزي كوتوني فودو يا سيبنا جيبو تمنال ماي هاروغا نفهملا أي وجه مرغو كوتوني فودو تندو دينو جيبو تكون هاروغا قال نوح أي زيا لا أسمى اليوم بدكو سينو كن مأمر الله ركو غرزغا أي كو سينو كان غبربو تركو غرزغا كان كهيو نفهملا وركو كان سي يورون كنا شالسي إلا كدمر رحمه الله كدبر تركو نسوجي هو المعصوم قال تعالى إلكو تعالى نيو نوهال بينهما أما أغارو نو دنجي إزارو غمورة الموج بوندا نينا بوندا كا غور غير غير زو غمور كان أبا كروتو إزو أنا إزو چه كنام كا كاور كمور غير إزو ناس يا بابا يو هاي جي كوتو فلان غا جي بوتنو نونا إزو كونو هاي بوتكو سينو كان بول بوتل كو غورز غا نو دينو بوندا غوري غمور فكان إزو تمنال مغور كين بوري كان يولارا نفهم الله wakila wato ine wato ke kul yoli halaki wati tabarak wa ta'ala na ya ardu helabo abala imai kin man haro gayam zam labo goga ka tare no bere mo gogo dorun ni famala za fe ma ci to ku furudi to labo ma men go har ka tare bere mo gogo no dor ko ne to wato kan ga ta ke be kila irko ne ya ardu helabo e bala imai kin man haro sundan diyam na ba min ke haro kan fataladi ya kaye telko ne fasharabu labo ka haro ne don ma unzil min samai kanna ka wai kan gogo zumbu wo kan zumbu bene wodi hinne kace na mawla boy kul ka ka tare kula yaka ne amma wo ko hunu be na diga no cindi ine fasara an harin mo bihara wodi no cindi kiti te ko ga kiti isa kai go na fanda <laughs> ni famola o ni famola wo kan hun bene kan wo kan be na dori dinga ka cindi ga te ko ga kiti isa ni famola amma labo wo ka ka tare kulul ko na go ma han labo yaka ne. tifamula wato nu nu irko yakane kane la bose heikani ka tar meka han wato irko yakane waya sama hebe na nimo akale nimo nimo dumbu nimo gai anil matirka dun hundo rono ga yamu nimo do rono mo kayamu fam sakat be na mo gai sonke be na mo gai kundo rono wa gidal ma sonke harona kashi wokan hun bene hinno gono wokan la boka ta gawaya ka sundani wokudi akubel amur nuhu bore misa gurziga kubantani wo kudilam misa kobe kante tamma amru halaki kawmu nuhu boray wona gurzuga hala cakkobe wonone il famolan andama wone kula ina man kankate kal yowmal ashura asura zahirra il famolan annabi nuhu zumbu li asarin halo min rajabi wato ka zumbu hiyormo jirbu woy zam hiyo handu dunata il famola jirbu woy kamɓe rajaba hando jirbu woy gana zumbu hiyora wa kana makasun fi safinati igora kita hiyor mante ka sittata ashur handu iddu an alama na juwato kairi koni hallasi samu jami'a ibore kango yorkun no me haw atatu yura hadde ba cire bo wal wusu da ganji hame ikunno me haw yoma asura asura zarora mi famala ina tamma shukran lillah irko sabise handinno hallaso kaise handini hurhi yorme mi famala handini hurhi yorame zada debbere dadaw e ni fam dadaw kene gani gani bano bin kuna ben ben woy zeno ngati hande do wonta andu wowisani jirboy gano hiyo kaga fande ni fam wala to da daber jirbo wadi za hande ina ma haw zam handi no yukawri hiyo gan gurduga kay se gewo halasi to sana ikunno ma ho hal cure hal ganji hamego yo mu asura da daber jirbo wadi la ina ma haw din ta shukru lillahi ala najat irfa is irko sabisa bo o mara safina su yoka ka bisa bihinde bel baitul haram wo ka ka bisa kaaba non gordo zam kaaba gon za tufana manka nifama amma wati ina sambuno ko tufana wata fatafat bihi yogo wanga da to nongol kula ga wini saban mara sori iya ga nongo wini ga hini be ne ka ba dona da bi sisi non kange go zama andunya kunna yo la haronga ne amma da to ka ba batu miya do fonda haywa do kula ga wini sori iya e be kan ka ba batu ma do awdallal hajar al aswad hajar al aswad kan tondi biyo da irko tabaraka wa taala ne gisina fi jabal abi kubais jabal abi kubais garne ni dan ni famola ni famola to yaadinga woti wonti nuhuɓore haala coono nuhuɓore yaade irko tabaraka taala ana wahyite ko koye tonde ga ane tondi bonno hiyogo sundu iyo keyanta hanka andirdu hakkuɓe kuli hiyo tondi bonnaga key mi faam wala o se tondey ma men soɓey ko gongo si kul soɓey ko komo ka bon kulgogo ceecama tega bonno oba ka juudiyi accindi juudiyi juudiyi ɗin tondi no mi faam wala lamisa da walgawa man bon sambo bai kuse ta da e ta wadi alilla go an hundi ya gandar ko tabaraka taala sa to ande kan so bai ko koma ka yom ka ke gese gamo go da ki hundi ya gandar ko sa fasta wasafina hiyo ka ka saba alaihi judi to ndabo ni famala wa bakiyata hiyo cindi ala awadi haga wana ganje bo ni famala aka hadis ra ina bakiyamin ha shay'in adrakula way ni diwala to kan yi fatan no din e noɗi nen madinatu no fe irakala bor ha nongodin go to ki fatta yor judi, tondo bon bor wa ko kango bor wota ci ndangey wande ina ngey koara fo di ndayni ma ci summa non. zawliyan n'o kan samani ge bor no ina koara ina huccin nongore te so ka de no noɗin ko mi famoɗa sama hannde andu ñaaro bor kusino kan ka bor kango nuwi hiyora amilo go famo sanasa to bore ɗi nange koora noon kan yo fandi kan juudi tondo bon kan haro sundu yo ke abon e fotta inange koora cinnodi huwa hakkunitenode ina koora majo suma nun mi famala koraɗin boray ikul asilamu wonno geyino ko berke anduña ayo kone boray kul kan gono hon kono kul mande kal boray ɗin bandeno yoy bandeno mi famala hiyo boray bandeno on kola mi famala e kul kan jinga go jin hiyo sa kulin tefor kul kan gonini toujours sonke asilamu wo hakkodi nde kango hiyorni gey deno barke kake cafarede asilamu e kula hay ko wona hol fome seno se o mandirgo binde to wostawati yo kake kay ala juudi juudi tondobo jaziratin e gungu fono ɓe kalbil mosil kanga mano mosil gete ine iraq gandarano ni fama ine madinatum bel iraq madi gallu fono kango iraq ra no nakaka fandi to irko tabaraka wakila ina budan morai halaki li qawmi zalimina goto toñen tawi se kento nuhu bo chefere wato gudu ga ko ben wato irko tabaraka taala na to morai irko sujo a barbore te kento nuhu bo chefere ibu andu nya i wodi ban ki ko allah haramo igi hanse sika mo irko sujo mi famala wana da nuhu rabbo nodino nuhu nanga ko che qala nuhu ne rabbi ay ko ibni ay izo kanti kana'an min ahli ago ay borera o kada watani ni ni wadai semo ne da gurzuga ka bina jatin ne ni gai bore halasi to a izo kanti kana ana go ay borera man halasi nuhu ne inna wada kan wado mo ko al hakun cimino allazi la khulfu fi wado kan hocer kusara ni wado hocer kusar ni wadai se ni gai bore halasi ay izo mo sikale borera mi fam wala wato noon wonta ni way ko ahkamul hakimi ninoga biska ciiti ke bisa ciiti ke kul ay alamuhu nino biska ciiti ɓe ke bisa ciiti ke kul wo adalahu nino biska adile ke bisi kul qala taala irko taala na yanu hanuhu innahu nizowo kan newo laysa min alika sino borera ma mi yangata ɓori zo cefenno kula sino borera irko na se nizowo laysa min alika sino bore kanga lesira o min ahli dini ka sini addina borera wodi bana innahu senno kan ni ci nuhu kanni ngare ay mani zo hallasi o mo be amalun goyno ni te gere salin kan mata goyi hanno ni ni goyi te kan goy hanno ni famala fa innahu nizo kafirun kafirun ferno wala najata halasi shino lil kafir kefer shi hon ko zaro ni famala ya dinga ngaro kanni te goyno kanni man goy hanno te hon kun nizo zo ferno hon kun zaro mo halasi shino kefer shi ni famala bala wone se irko tabaraka taala nusa fala tasallanna bitashdid nifamala nema singare gumu gumu gumu nuhu ma male se bi ilmu hay kulka ni sinda se bere kul musika ka hala ngare kini matense nifamala irko na se inni ay irko a izuka ay gogon wazuno nuhu anta kun wo nim sko kete jahil jahilin jahilera, ay gogon wazuno nim sko te jahilira ifo te bisu alika na hawono ni ngaro kani te malam talan hay kani se be kan ka ka ngare yo senno man te senni henno ai gogon wazuno nim sko te jahilera kala wata nuhu na rabbi ai ko ni ai wa auzu bika ni ga ana saluka me kan hamali sele bi ilmai kan bare ko na ai go deniga ne ko boto on ga ne me wai me ko wona wata ko ne ne famala nuna amma walla tagfil dan man ya fesa ma farati min farato ko hunai do kanta sanno ke kiwo dan man ya fesa wata rahamni ni me sujai ko akumin kasira igidi kan ay hal chantera ay goga ya fice cin gano abu <laughs> ni famala dan ma ya fice ke sai kula gidi kan gita halkin cin ma ya fai sai mai suji sannu ai sheka ka dumo ce koya ni famala kila wati ne ya nu hanu ibtu mazum bisalamin da halasi yora o tayyati bisalamin da halasi minna kantu iddo barkatin da albarka alayka kan goniga kai yo fani wati ini sin fata yora fama wala umma da lumma min ma ka bori kanga mar ganni hiyora katun dangai wande, da kiman da kai dangai wonde wolkol mo zumbi hiwal sonke yamo halle sigo worga da albarka go worga ɗi famoɗa wo umma mum da al ummu on he sanuma cuka irga hawko irgor wonde kul makane wo gorone sonke e zumbu inange koraki irkone wo gonne irgor makanani kadi wol gon wata famoɗa to to irkone wonmo al umma wonmo sanuma to irga hawki makane andu ñara summu makane nde no ban yo mossum minnal azabul alim gusugi dolomudo allah harara ni faama hol ko faari kente cafere tilken diwon ay hazil ayati almutadimma aya kango go margu ke setu nu aya kana nu kisa margu se ndawa girko ka andam girko na se min an bay gabe labari wonno kango tugubo ay agbara ma gaba an ka labari wonno kango tugun se bonu ay annabi walla nuhiya ka sonni go gisa bon seme ya muhammad ma kunta talama ha kissa di nisabe bo antani wala ko mo kol nan bole min haza hal qur'ani ga zumbun sabe da halkuranigo zumbu inna ngo woodin ɓe saabe <laughs> wala nu zabana ta ke so binu annabi kame sallallahu alaihi wasallam wato kan kissa no riko na sani di ayewe kanne kissa morgun sewo labay tuganta na bo annabi son kun san ban se qur'an da ni shodin be don ni simala annabi mu fogor kan sigina nuhu moso ko ma kissa ka ka kaka no ma ta lemo ha anta wala qawmuka nin kusa kussaɓe min kable haha alquran alquran zumbo jena ni famala wodin se fasbir ni mo annabi ni mahin sura ala tabligi tonandi wono ni mahin sura bo wa zaqamuka dan bore dorando kigo ten sedi mahina bon suri kama sabar nuh malika nuhin sura ni mahin sura den kenan zama inna la aqibatu kokor henna kiga kokoro sabu lil mutakina sikar ilko humbur kaisa wose mahin sura ni mo annabi wato ilko tabaraka wa taala ne zama annabi uhud gati nabiyul mursalin kanta irko na wasa na iriya ka diyotare ta ila adin ko adan ce moga adi wula bor ga akhaw in ya kafo sina min kabila ta kan iwan kabila no kan ta hodu gaide ku sen follo ni gisali ga makon charga nuhu bor kan kon don ta gaide ku sen follo ni gisali ga makon charga biye kul ya dino ka ko dia sallallahu alaihi wasallam gowo ke irko na so ma arsalnaka illa khafatan lin nas niyo bor dumo kul gano inna don ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma bore wa fof kul bore kengeede kisel senne fof gonin ɗon to to inna annabi e, e irdon to ko adancimo ga iñaka fof sina kan ikka bilano kan sigena hoodu kala hudune yakkami ay bore heɓɓore ibudullah wori ko gan waadu ho ge hinne warama bi malakum asiworse min ilayka tum koy fo geyru hu kana kayri ko ina antum wor mante fi ibadatikum awsani wottore ganano kallorgo illa muftarun woro taari dumu ko wondeno kasibuna allah la wargogo taari irko geno e famala wose wo hun hayeyden genonowo ka inde wor kol irma irko tabaraka wa taala gana ga hinne e huudoyo kene yakkawmi heɓore keygogol cekkene wormo kammo la asalukum ay siige worce ay siige ay siige ceeci wor alayhi worgo ay siigor ŋaare alayhi taw hiidowogo bo ajaram banande ay siba worgo banande irko hinne sene gogol cekka ka irkoynemor cekka wallahi siba worgo banande in ajiri yi banan don mambara bara illaka da alallazi bora dinga fatar ni kan taka bora kan ta kanta tabarak wa ta'ala a yi banan dogo war wa shibar ga banan ni kul wa ka da kun tore gano na ga inda war kul irma ganar ko henna hudu ni sa afala takilun arsi talaka don <laughs> ni ba mola yakan hudu kan hebore ne di don chefore lakalo gisa yana ba bo igogo dangai bo wudu godan kiselin sai kigi ba nimandi bason cefere digi tere ni igi hangan cerse wodi ila islame da no sata cerse ni famu gun senne ma me ko hudu go selen ba fo yoji igo le ka hangana sel hudu yakene yakko me hebole astaghfiru rabbukum wa ka kaya fice corko ga mino shirki ko shirko ga sai tubu war mu ye war mu tubi kaye ilaiha ga bitati da bondugo hala wotte yade yursilu samaa alaikum midraran lokacin da harshi kan gisera nune hudu ne sai da dawo wor tubi ke wor ko wor ka ya fice caga cefe tar jini kan wor te allah bena me kul irki go irki go irko gi do lor bonno har kan ga ba goma ni famu wala zan lokaci kada bonu ni ganje harino bai na mi gitan den alaikum rabbi midraran do don kan ga ba goma wodi bonna wo zidukum irko go tonto ku wotan gabi ila ku woti ko kor gabi zani go zamu zahano gabi ko nono gonde alman igonde iza igonde gabi kare yakino ane wallahi de de wori za wor mana gan wor gonde gabi wor gonde iz wor gonda zaka da ka ka gane yake aga ke tonto wor shana aga tonto gabi ko wor gabi zena ya wala tatawul wor musu bande ber ke te bon ke te toñu ko te mushriko ni wala o oh, to ta hudu da ine jiri zangu taci da wodu kin da taci na bafone <laughs> jiri zangu taci da wodu kin da taci kana bafone to ka hudu ni sai ya din kalu ine idika hangana adiki selen kala tonewa watin mo gogo na jawab ine yahudu he hudu <laughs> ma jita na ni man kandi se be bayyana to hujja bangantan sanno bombo sanno kulkan gozal man kandi se dalili ne ba mala dalili kunno man kan sanera wodin o mana hani irwo kani dirin man tefa bi tariki aliyatin halgir koydin nafa ko gano no irsigina an kawli kan sanno sebo sanno <laughs> kani go ciwo ne man kandi dalili إرسل كويجان ولنا نسنو هنماغ وما نحن إرو مانت لكن سبي مؤمنين هل كتشمان دكو إرو ولا سكمان ديسا <laughs> نفهم ولا هاي إن كل يسجنا بمبو في سانة كان نمسورا إلا كم مت إن دمان ما نقول يسجنا كلا نمسارا إلا كم مت كلا أترك أباد آلياتنا إرو تمان فلزاتنا إن إرو كويجري جيكن جيك دوني بسوء نميري <laughs> نفهم ولا فخيالك إرو تمان كويبون ونون فلندي lisabbikani wo kani gote ya isedi <laughs> wamala irwo hayo kala ngombo irgo gata man sinda bani bumbona bano kirgo ta man sinda mirgo ta mahal kirgo ganidi <tsk> gay ka merfo duni gada talifo zaman gay gogir koyo ne isi mai si di sta ya sta ya milu wodi magano ina talifo ten ni follo ni mambe ni fama kala hudi ni inni aywa ashhadu la ay gir ko sedende alayya ni fama la ay gir ko sedende ay bonga wasa da ga sede kan anni ay wa bari'un ay ga barrami ma tushrikuna bi o korgo ga man ka sene da din ay gir ko ne ga gor ne kan allah ay way barre ko naga ay korgo ga ne barre ko ne kul gan ga min duni kan man ko. amma fakidun wasabe ke ta dabar zari wandar ko ku dabar zari wata sai dabar zari korgo ba italu wata hilu kul korgo bor ma tafiya la kai halaki wallahi jami'an ba an tum wa usanukum wondo toore kul mu dabar zare tese ayi way barre ay si worko e gana imi sey hollandi imi wi famala <laughs> o oh, ay si worko e gana wanda ay si gana wonde kolmo wor cellay kulko bomo so ɓeyge tese ni ko seedani aynormo seedani ka ay barre ko woni ganonga famala sommode mala tunzurun wonmo seedu gundi fo wonde ko ko omo seedu gundi ay kulko bomo tese inni tawakkaltu alallah ay wokki ay wakkalir ga. rabbi getay koyo wo rabbuka workoomona ayla ay wakkalaga udini se zamma mindi zaydina ma dabatun dabba kusino dina dabba nasamatan ga hamanceta dubbo alal ard ay kul kala babban dabo ne aga dir ku dabba diga nan sai ni fama ani se ma dabatun dabba kusino illa kam man kal hogadin akhizu na shet bi akhizu ilko man ka di ko bi na shete a wani talhamno ni fama hay kul kanga dilla boban kula irko no ga tal hamnodi difa mala malika irko te haron mai ka o qahira irko te haro ya galam ka yadin ga zawar zawar ko kulla bobon nar go hamne si kala irko kan bara irko he non niga yadin ga fala nafa nafa si hinka te wala dara dorin daron si te illa bizni ka irko iznobo wal si hinka bor fo nafandi kamman te irko iznobo wal si hinka bor fo dorandi kamman te irko iznobo yadin go sin kay dorani bo zam wor kul wonnor koy kuro tal hamne sikiri ko kambar wodin kina maga no sanna wor mera sikiri ko kay kunno sin kete man dil ko babo ni famala hudu ni sazam inna rabbi ko ala siratin sikal fonda bo mustaqim kan ta fonda kanta tariqal hakakim fonda wal adil ndade tare fonda hudu na fa in tatawallu de wor wasu wor wasu ko na aya kay kan do sikante tawhido wallahi fa kada balagtu ayyaka ay tonandol ga mawsutu bi ilayka wo kulka ay kone donde kane mo tonandol ga ayno ku tonay kunne mo cindi ayno ku tonandol ga worba wormo ta worba wormo sita mi faam wala wostak amma yige beyde kan wostak wali rabbe ay kogo hondi kawmon bol fonge ko kam manto or ayge beyde kay kogol gurzige amor hala cendi am kan bol fongi sor pala sera wona ke dor man tayge be kan wode no tor kokora mi faam wala wor kokora no dor man ye dor kokora no wala tadrunuhu wodin sey ko dorani seyana ba kayna bo famala amo toujours amo kanna bol fo gisa dogol wodin sa dorani sira ko gol margi sina se ko nay fo gan kamar ganda me anor mi to wor woni to amo diran doram kanna bol fo wodin sa dorani mi famala dam hudini se inna rabbi ay ko ala kulli shay'in hafiz haya kul margan tabu man tikal kon kono bat kono wato ka irko tabaraka wa ta'ala ne wala majja amurna wato ka irgo zuga ka najjayna hudu inna hudu hallasi والذين آمنوا معه دبولي كان كمان كمار غندو هود كل إني هلسي نفهم برحمة سوجي سكنت كان سمنا كنت ملا ونجيناه إني هلسي من عذاب كتن غرزغا دنگلي زين كانغا ورغا غرزغا ورغا إن هود دانغا بولي كان كمان دا إني هلسي كون غرزغا وتلك هاد غن آدن كينا نفهم <laughs> تلك دي إشارة إلى أسارهم إشارة دي تكوي كبان دا وتلك هاد غن آدن كينا فسيروا ودر في الأدلة بور مكة wanzuro mu gune lai hakko nan goga sun mu wasu fa awali an yi ala sifi se fa kala irko ne ndi adan ceywe kan ay gonda wormugune koyga makka boy mi torse waso o jahadu iyankanno bi ayatina bi ayati rabbi ikoyo aye gayno iyankar wasoro si ina ikoyo diwoyo iyankar ina kuta kan tu hudu ni famala li mu asa rasulun mbol kul kanna diyo follon kuta asa jami rutude ni kunni tarani mi famala diyo zangoyin za di ni da ne fo longa tare ne wai kanki ni ko tare ne ifamala dam raki imar ka sene fi asali ma ja'u bihi ikul hayr follon ka ki kande ho tawhid tawhid wa mondu muza annabi nuhu ga kada annabi ga sallallahu alaihi tawhid follon kana bor kanka kusine de kal wace ka ko wo gan ir ko hini tir kusine kutubu samawiye kan ago tirare ga fo gan kamar gan ko tabaraka taala tere ki zuman de mu ya dinga adiyo fo kul aga dana wai gana irko ko tala taala hindolmo sefo gana kamar ganda yani da denne diyo follonga tare de kancini kunni taran zami ku tawhidu follon ni kata ni famola gasana jahadu yankarno be aya be koyo aya ni yankar wa asa rasulu ina gaidiya ya mare ho jamul eh, lianna man asa rasulun asa jami'ur rasul listirake fi asli ma ja'u bihi wa tawhid ni famola wattabu gaidin adan kedin inan gaidi ya yankar da igana amur kullu jabbarin jin daga ba kul mis a yamar wani gan anidin kan jan hinge sen da kimse kan ga hinge sen da kimse kan ta yi wani koye gaini gana ka dare wato biyu yake ganan da fiyazi duniya an duniyar lanata ine ganan da lali wa a makayan da wani mawai gwanda lali kirkogi lali ala ruusul khalaiki takare kul bongera ni famala ala war mawai fay kama ina ada adan cewe kawai di kafaru i ceferno jaha durabo ina gey ko yankarno ala wolmo fewke mo ala buuden cimi mooray goo aadanceesa min rahmatil ala buuden cimi mooray iri ko li aadi ago aadanceewe se kamu huude kanto huudu bore no faamola mooray goo se iri ko suujo ga iri ko tabaraka wa taala ni haala cikande maane wa sakharaha alayhim saba layali wa samaniyata ayama ganda hayo fooro iri ni haala cin jirbi iye hayo nder ciina hakko no faamola kini yanda zaira ko ka gano ko tabaro tal gurzuga ka sambe se ya na kai seda mhm. mm-hmm. me fer mo jirbo hakku kanci ni gurzuga go huri bor fo ni na rade na go huram ko ko fata wona duburora amma sambo hal alhawara hawara amma bel ka sambo ka zai labora ni fama hewo kanka hewu de ko tangi bo ni fama la kan har sare ko sare kan go go bon senda da furu ni nor am ko foto duburora ni kawre kuna ga sambo hal bene ama karganda gana ngo mari ko gana kano ka ajazo na kalende ibo ke ki go fun gane de tene dubi wonno go furo ni fam ki bol ku ku wonno ni gane de tene dubi wonno kan go furo o me me feri ajir ba hakko kan cinde me feri musubu gana gurga din kaise alarba su sube na ni dibo me feri alarba kora ni fam wala gana ni di gaidi irko tabaraka taala ni halacin da wona gaiden ge kawrore kul hawogi sama halben ami karganna kesay gedeno wora gogo collay gogo fuuro ni faamala naki ko jingare ɓe ɗoɗo cen cibbu ko gogo fuuro dago fuurne a collo a kuwonogo to haala yaadin cine ni ndi wala ndi wala toke sanane e moore iri ko suujo a bara kawum huudu huudu boore wese to gay moori koni halaji watori koni warsalna ina dewtarete ila samuda ko samudancemooga so annabi salino a ñaka fo sina kan i kabila na geeri ku senne follon igi sele kanti saliu qala saliu ne ya kawmi heɓoroy ibudullah wori ko gan waɗo go hinna mata kan no hucci yadin mata kan huduci yadin yano saliu mo gooci saliu ni so warmo bey malakum aywo ayma ay si bey worse min ilahin koy malakum asi worse no min ilahi ka tun koy fo kul gayro kanna kari ko tabaraka wa taala worsindo koy fo kul kari ko tabaraka wa huwa di an kun na wata kare sentin min al'adila boga bikalki abiku war bana na kanti adam min hala boga wasta marko ana auren alomarandi fi hala bora kanta jala ko irko da amma ko ta alomar koyo na fi bi hawar gogodora alomar la bora ni famala ya dinga wagana irko hinne fastagfirwar ma ya fajaji kun shirko waga shirko kolgoto wannan woka kerko hinnegan ya fice caga summo tuubu wolmo tuubi ilayka yeeri koyga ɓe to tiyase barka ka hun dorkaka hon sirkoga wonna fice ki ta wolmo be inna rabbi ay ko qaribun aga ga takairai ɗanga e beyra woodi banda borono kanga jaabi wolku kanka gor ka ŋaaray yafo kulaga tuni se no famola kulaga jaabin se irum koda yamoyade qalu ya salihu sailu kada kunta bina hakika ni tafi na yi wala marjuwan irgo ziki a yi na narju an takuna sayida irgogin ziki na wata irman ta bon ko ne bo kabla zalli sadar min ka hayo kawai zarje ko ni gawa an kan man sanna wasala irgo mili ila ni den irgita bon ko da mi di ni yo bor na gumu a ani famola illa sabu da ni irgita bon ko ne zani man sanna wasala son atana hana ni girganje anna budu irmi gana ma ya budu abbawna hay kirba be go gana illa usani katin tore ni girganje irmi gana wa inna na iri wala fi sakkin wala hirgo sikira min matadu una na ile wakan go girce ko kan ta tawhido hirgo go sikanda muribi irgi teboron kanga kan go sikara ni famala amir wata mani wa hayono iri wata mani den irgi tebon ko ni hankan ma sanna wasala kala ne ya mai hebore ara warga labaran da in kuntu dai wata ala bayyinatin aigo go bangay wombo min rabbi ne a kan dai sai min don ramatan ta kanti anayno annabiyamma matare to ne mai no mayno gay faaba minallah irko ko ga in a deynir ko kuta kokota, ko kuta her bandakir ko neno dai na deyna ko na mai tibura kan gay ba. yaadi nga fo ma tasi duunani worsigue tonton do wor yamor korgo tawi se geyre tasirin kammante nder on mul alasi ɗen ogo tonton guese ɗu faam wala saliw ni so yakkami heɓore haji wo newmanti ka nakatullahi en ko yono lakum a gorsa ayatin aya yo wara ɗu faam wala yawo korgoge ɗi fasdaru o wormo fanda yo wa takol fil ardillah ma gayri ko labora wala tamassuha wormo siyowa hama be su inde meyri kol waya ko zukun da amodi azaban karibin gurjege kanga mana in aka da na ya goro nifamala kula ga gurjege guduwar ay fa koro ini ya goro akara kudar kudaru nono gori bi amri kul ya morab kudaru da albo dungure mo bi ko fono ine iza ya mono zati nifamala wadu kul kende bore morgi lere ta ya kina bora kanga ta ka ko hurbore jinde kudar sifa go borara nifamala ikunne ge morki yono yonote ze borono to bora kanda ta ka ta ikul ya moreba ka ya goro na ta ni famala wa qala saliu ni sahir banda kene ya goro ta tamatta fi dari ko salasa ya aino no jirbi hinza worwin daira summa tuli kun warga halaki dana ni famala zalika wani wadun no gaira makzubi ana wadu no kan tarisi fi rabo wadu no kan wa asinda tarifo si yarako da irko tabaraka taala ne falamma ja amuruna wato ka iriya maraka bihi lakin da ada ya samudan ke halaki wono نجينا الصالحين الصالح هلسي والذين آمنوا معه نبولي كان كمان كمان كان الصالح إني هلسي جاي وبنزم بتاعتنا ورحمة سوجي سمنا كنتم إدو إني هلسي من كذي يوم زي هند زاروها وإني هلسي كوناغا كانت جبريل كاتو كاتي جدي لما جبريل كاتي كاتيجرو إني جاي وهلسي كوناغا نفهم ولا أوه zama زارجنا كان إيه، تسيهون في اليوم الأول وجوه musfirati andu be zargin jirbin zakan salihu ni jirbi zakina ya goro jirbi jinadi andume berko oleno jirbi hin kanta andume berko cire cocco jirbi hin zanta andume berko bi tik tik dow codinno i katiga i halaciga baɗe a famola ko tabaraka wa taala ne inna to saliu ni so inna rabbaka ni koyo huwa alqawiyu manti ir koni a selen sa anara inna rabbaka ko sali huwa alqawiyu gaabi ko ni ala zizi e ɓeyruno yaggalam kono gatta kayre bo ir koni wa akaza allazina zalamu sayha ana borai dinni gai ngay bontoña kanna ya goru kati sendo kidi, jirbi hinse banda jirbi jina andume ole no ana ke zan kino gooru andume berko ole. suba andume berke cire, suba si andume berke bi tigi wato ga jibril katiga ni famola fasa bo e biye ko tun fi diyari hin gai wi ndeyre jase men ego gai woni ke kan gai bu mayyitini tebu ko yeyno igihme den hayni ki kaari karke zeri ya yaha nden bukke gogo furonda ki kaatiga ɗoɓol wurfa soɓe kaari karke zeeri yaha ndenite te bukko yeyno ka an noon kandi na maysemogo tinno in indogo onandino ka an noon sanne geydin lem yadono e mangoro no fiya gewi ndera sandi mangoro gewi ndenno ki halaje ala cimmi inna sammude sammude en ceewo ir communi tooño bo kaforo rabo cefedde ngey koono jamini dio don tigi wonje ala cimi buuda moore ir ko sojo samuda sammude abar sammude en ne famala walkar giyatu rusulna kai ka idde ka kanta ibrahim ika e ibrahim wa dabbil bushra da da wani ika ka ibrahim farhande da yakuba nifamu isa kan da yakuba badu huwa banda ilmi kai no ni dirka ino mutum wona ga insha Allah